gani daga aikin da bayansa su yi li'annahu sami'ud du'a'i basirun bi kulli kainat Allah yana jin addu'o'i da ibadun bayi kuma yana kallo ga dukkan halittun da ya halitta duk motsin da kai Allah yana kallo manufar da ta saka motsa Allah ya sani li hadha qala ta'ala dan haka sai Allah ya ce wa man jahada wa man jahada fa inna To, wa man jihada duk wanda ya jihadi yayi wani aiki na kwarai to fa fa inna ma yujahidu li nafsihi yayi wannan jihadin domin kansa ne fa inna ma yaqudu nafa'u amalihi ala nafsihi fa inna Allah ta'ala ganiyun an af'alil ibadi don shi Allah ya wadata ga barin aikin bayi walau kanu kulluhum ala atqa qalbi rajulin minhum ko da dukkan mu zamu zama zuciyar kowa a cikin mu ta zama kamar zuciyar manzon Allah to aikin mu ba zai amfana da Allah ba Allah baya buƙatar ayyukan mu sai dai muna yi domin kanmu yace inna Allah ganiyun anil alamin Allah ya wadata gabarin halitta gaba daya da ta sama da ta ƙasa wadda muka sani da wadda bamu sani ba wadda muke gani da wadda bamu taba gani ba wadda muka taba ji da wadda bamu taba ji ba to Allah ya wadata ga barin kowa don haka in kayi jihadi kayi wani aiki na kwarai kayi don kanka ne wannan sakamakon aikin shi zai taimake ka in ka je lahira na'am والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا to na amanu waɗanda suka yi imani wa amilu salihati kuma suka aikata ayyuka kyawawan ayyuka na anhum sayyi'atihim haqiqa mu kankare musu kananan laifukan su wala najziyannahum ahsana allazi kanu ya'malun kuma za mu saka musu mafi kyawun aikin da suka aikata shine Allah zai ba su aljanna kai aiki dan kankani amma sai a biya ka da sakamako wanda baya da karewa baya karewa kuma bai da iyaka ita ce aljanna Allah ka samu na ciki نعم ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما to allah بما كنتم تعملون تو الله سبحانه وتعالى يقول تعالى آمرا عباده بالإحسان إلى الوالدين Allah ya yi umarni da kyautata ma iyaye, uwa da uba, Allah ya ce wa wasainal insana sai Allah ya amfani da kalmar wasiya. Allah ce mun yi wasiya ga mutum bi walidaihi da iyayensa guda biyu mahaifiyarsa da mahaifinsa husunan ya kyauta musu kaga anan an ce husunan amma suratul ahqaf sai aka ce ihsana wa wasayna al-insana bi ihsana me yasa wa مفتوحا ba shi haka alaran sai malamai suka ce dalilin da wannan zo da husunan wancan ya zo da ihsanan wannan ana magana ne akan idan iyayen kafirai ne an fahimta domin ayar makiya ce kuma ta sauka ne da yawa suna cewa akan sa'ad ibn abi waqqas lokacin da mahaifiyarsa ta ce ba za ta zauna a inuwa ba ba za ta ci ba ba za ta sha ba sai ya bar addinin musulunci ya zo ga Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulallah ga mahaifiyata ga matakin da ta dauka sai Manzan Allah ya ce a to ai addini na Allah ne Allah ne ya halice ka ba ita ba addini kuma Allah kake yi wa Shi ne je same ta ya zauna kusa da ita kusa da kanta ya zauna ya ce ya umu ya ce da a ce kina da rai guda ɗari kiki cin abinci wannan ran ya fita a mayar miki da wani ki sake <laughs> cin abinci shi ma ran ya fita ɗarin nan za su ƙare bambar addinin musulunci ya ce kuli ki ci washi rabi ki sha ko kar ki ci ko kar ki sha ma addini ne ina na a ciki da ta kwana uku ta ga dai ba abin na yi ne sai ta ce kai ku ba <laughs> ruwa na sha sai ta ruwa ta sha to shine Allah ya ce wa wasainal insana walidayhi husnan an gane shi yasa malamai suka ce shi yasa anan aka ce husnan wato a kyautata gurgudu duk da ba musulmai bane amma Allah ya ce wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa ku zauna ku yi zamantakewa da su a nan duniya cikin kyautatawa ko da ba sa sallah suna aikin su na shirka abinci zaka iya ba su tufafi zaka iya ba su gaisuwa zaka iya musu Kunga musulunci addini ne na adalci ba a yadda ka walaƙanta iyayenka ba ko ba sa sallah ko ba sa addini ko mushrikai ne inda su suka haife ka to musulunci bai yadda ka walaƙanta su don haka Allah ya haɗa hakkin shi da nasu yace wa qadara rabbuka ala rahma wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana wa rabbuka ubangijinka ya hukunta Allah ta abudu ko ya yi umarni kar ku bauta wa kowa sai shi kaga wannan haƙƙi ne na tauhidi haƙƙin Allah ne sai ce wa bil walidaini ihsana a cikin suratul nisa'i wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidaini ihsana a can ma sai Allah ce wa abudullaha ku kadaita Allah da bauta shi kadai wala tushriku bihi shay'an kar ku hada shi da kowa sai ce kuma wa bil walidaini ihsana kaga Allah ya hada haƙƙin shi na tauhidi da haƙƙin iyaye domin a nuna maka girman su a nuna maka darajar su a nuna maka ko sun bar duniya fa suna da haƙƙi a kanka ko sun mutu karkace ah, to ai shikenan ni na rabu da su lafiya la ba ku rabu ba suna da haƙƙin addu'a duk lokacin da kai sallah sai ka ce Allah Allahumma ghafir abi Allahumma ghafir ummi sai ka musu addu'a rabbir hamhuma kama rabba ya yi sagira wannan addu'a za ka yi ta yi har kai mata ka mutuwa tagu Allah ka gafarta musu kai jin kai gare su kamar yadda suka raine ne ina ɗan karami Allah su maka raine su kamar haka to wannan shine tsakanin ɗa na ƙwarai da kuma iyayensa in iyaye ba su samu wannan haƙƙin na addu'a ba to akwai matsala ga rayuwar ɗan domin a nan duniya karka ga kamar ka ci ka sha ka baje la wala an je lahira Allah sai ya tsaye da kai da su ya ba maganin saƙonka. me yasa baka tunawa da mu wajen addu'a saboda wani mutum ya zo ya samu manzo Allah ya ce ya rasulullahi na yi biyayya ga iyaye na mun rabu lafiya mun yi komai akwai wani haƙƙin su da ya rage annabi ya ce akwai guda hudu haƙƙi hudu ne yanzu nasu ya rage na farko suna da ƴan uwa to ka koma kyautatawa da kake musu kuma kan ƴan uwansu kai in sun ci bashi ka biya ko sa'annan kuma ka dinga musu ne addu'a ka dinga musu addu'a kowane lokaci ka dinga tunawa da su cikin addu'o'inka saboda ba su da wani abin nan da suka bari a duniya kamar kai manzo Allah ya ce idan mutum idza mata ibnu adama in qafa amaluhu illa min salat ko sai ya ce sadaqatun jariya aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladun salihun yad'u lahu to yaro na kware duk lokacin da ka daga hannu kace Allahumma ghafir li abi to Allah zai ɗauki wannan ladan addu'ar ya kai masa in yana cikin halin kunci ne a raga masa in yana cikin dadi ne dadin ya dadu kuma in kai ka manta da naka iyayen to kai ma naka iyayen haka za su manta da kai ba za su tuna da kai ba kana kwanci a kabari sai ka ga kabarin wam wannan ita ce alaƙar mamata da rayayyu du'a'i hadisin maza Allah ya tabbata idan ka ziyarci mahaifinka ko mahaifiyarka ko wani naka a makabarta ana tayar da shi a gaya masa wane ya kawo maka ziyara shi sa maza Allah ya ce zurul ko ku ziyarci makabarta ku yi musu addu'a Allah ka gafarta musu to shi ne Allah ya ce wa wasainal insana ko malamai sun ce ku ji tsoron wawun guda biyu wawul wasiya da kuma wawul waƙaf. hmm? na wasiya idan mutum ya yayi wasiya ce in na mutu a yi kaza da da, wasiya da waƙafi wanne ya fi ƙarfi? wasiya kuwa wakafi ya fi ƙarfi domin ita wasiya ba dama kai wasiya da abin da ya wuce ɗaya bisa uku na dukiyarka amma wakafi in gidanka ne ɗungurungun kana ya cewa ka bayar da shi ko ba haka ba kuma wasiya kana iya janyewa ka ce na fasa amma wakafi shi ba a fasa shi an gasi in ka ce na bar gidan nan na wakafi to shi kenan ya riga ya zama na Allah amma wasiya an ka rubuta kana iya ɗaukar takardar ka yaga ka ci ka fasa an gane shi yasa Allah ce fa man baddalahu faman baddalahu ba'da ma sami'ahu fa inna ma ismuhu 'ala alladhina yubaddiluna duk wanda ya musanya wasiya mamacin ya faɗa ya ce bayan raina ayi kaza wane ɗakin nan ku ba wane ko kuma wannan motar ta wane ce ko kuma in na mutu a cikin kuɗi na kafin a raba gado a cire naira dubu kaza a ba wa wane makwabcina ne ko ɗan uwana ne ‘ya'ya magada suna ganin haka sai su haɗa baki su ce su ba su yadda ba wai kuɗinsu ne wallahi kuɗin wasiya ba naku ba ne ba na gado ba ne in ba ku bayar ba Allah ce fa man baddalahu wanda ya musanya ba da ma sami ahu bayan ya ji fa inna ma ismuhu ala alladhina yubaddiluna to sani ya dau wani zunubi mai nauyi akan wannan abin da ya baddala kuma idan ka kizartar da wasiyar mamacinka to ba wanda aka yi wasiyar ka kwara ba fa shi mai wasiyar ka kwara an fahimta domin shi ya riga ya dauki wannan abin ya bayar don Allah yana jiran sakamakon sai ya mutu ya ga ba wannan sakamakon kunan 'ya'ya kun handame to za ku biya shi a ranar lahira ko da an ba ku gado don ba a gado ba ne ba a cin gadon wasiya matukar bai wuce ɗaya bisa uku ba Allah shi gafarta ma sallah ce wa in ja hadaka idan iyayen nan suka yi jayayya da kai tushrika bi don kai tarayya da ni ma laysa laka bihi ilmun kuma wannan abin da suka ce kai kai baka da ilimin hakan tare da kai wala tuqihuma ba a yi musu da'a ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun zuwa gare ni za ku dawo kuma zan ba ku labarin aikin da kuka aikata don haka ba a la da'ata li mahluqin fi ma'siyatil khaliq ko ba da'a ga abokin halitta wajen saba wa mahalici don haka in sun ja ka zuwa ga abin da kai baka sani ba Allah ya ce ba za ka yi musu da'a ba amma abin da bai shafi haƙƙin Allah ba za su sa ka kai kai musu daidai gurgudu na'am والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين والذين آمنوا وعند سكي إيماني وعملوا الصالحات كما سكي أيكة أيكم قري lanurkilannahum fis salihin hakika zamu shigar da su cikin mutanen kwarai rana wato wannan aya malamai suka ce ishara ce ga yakin badar domin ya usuran makiya ce an gane ko tana magana ne a maka kuma surar ta sauka ne tun shekaru hudu da yi wa annabi wahayi kaga ya nuna surar tana cikin farko farkon surorin da suka sauka to sai Allah yake cewa allazina amanu wa amilus salihati lanahum fis salihin waɗanda suka yi imani suka aikata ayyukan kwarai aka hana su sakat a makka aka yi ta cutar da su lanahum fis salihin za mu shigar da su cikin yan uwansu na kwarai kenan Allah yana nuna za a ci nasara akan waɗannan kafiran ko ba haka ba bayan haka musulunci zai yi ƙarfin da lalle nan gaba waɗannan raunanan da ake ganin su ba kowa bane to Allah zai shigar da su cikin ƴan uwansu masu rinjayi na wa minan nasi man yaqulu amanna billahi fa udiya ja'ala fitnatan الناس جعل فتنة الناس كعباد الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين sai Allah ya ce wa minan nasi daga cikin mutane manyan Kulu akwai mai cewa amanna billahi mun yi imani da Allah fa yaza ubiya fillahi idan aka cutar da shi game da addini ja'ala fitnatan nasi ka azabillah sai sanya fitinar da mutane suka yi masa wannan sa da mutane suka yi sai ya dauka shi Allah ne ke masa azaba wala in ja'a nasrun min rabbika kuma idan wani taimako da wata samun nasara ta zo daga wurin ubangijinka la yaqulunna inna kunna ma'akum sai ka ji kuma suna cewa ai mu muna tare da ku aw laysa Allahu bi'alama bima fi suduril alamin shin wai me yin hakan bai san Allah yana sane da abin da ke cikin kirazan bayin Allah ba gaba daya duk abin da ke cikin kirjinka Allah ya sani wannan ayar ma ishara ce akan cewa munafirci a maka kun san a maka ba munafirci to amma Allah ya ishara cewa akwai shi a koye kafirci ne danne shi da ƙarfin kafirci an gane amma akwai waɗanda idan ɗan wani abu ya ɗan same su sai su yi fushi da addinin su koma suna walaƙanta masu addinin su ci mutuncin addinin har yanzu akwai irinsu kuna cikin tafiya ta addini ran da ɗan tuntuɓe ɗan samu tsakaninka da ɗan uwanka sai ka ɗauka ma kai addinin ne ma yanzu ya walaƙanta ka kai addinin zaka wa mutunci ko babu Allah ya sauke saboda haka duk wanda yake addini bayan da za a yi dama ka ce kana wa Allah kawai za ka samu yadda kake so ba zai yiwu ba dole ne Allah zai jarraba ka to ka ɗauka wannan abin da ya same ka daban kuma duk lokacin da damuwa ta samu mai addini ƙarin daraja ne darajarsa Allah ke ƙara masa ɗaukaka Allah zai ƙara maka in ba ka samu ɗaukakar a duniya ba to a lahira za ka same ta nan ba da misali farkon kafuwar izala baka isa ka fito ka ce kai dan izala bane ko ba yi wannan lokacin ba da yawa matasa wasu ban sani ba amma izala lokacin da ake kokarin kafata akwai inda aka ji ana cikin wa'azi kurbi ai an sani an samu da ya fara kurbi ko kafin kafin yalwan shandam ne eh, ba za sani ba eh, ana cikin wa'azi aka zo aka bude wa mutane wuta eh a yalwan shandan ma sai da aka kashe wajen mutum biyar ko shida a filin wa'azi in ba kuma ta ba a samu naka an shiga har gidan wani mutum yana kwanci aka kwakule idan shi saboda izala <laughs> eh, to yanzu da Allah zai yi wa izala haka shi yasa in addini yana farko farko waɗanda suka rungume shi ladansu sai Allah kira su sabiqunal awwalun darajar su ma ba irin taka bace an fahimta to duk lokacin da zaka rungume addini ka rungume shi da jikinka da zuciyarka sai ka ji daɗin tafiya amma in kai riko da wani bangaren wani bangaren baka rike ba to za a ganka a rana Allah ya sauke shi yasa Allah ya ce wala in ja'a nasarun min rabbika idan wani taimako ya zo daga wurin ubangijinka la yaqulunna inna kunna ma'akum sai gaji suna cewa ai muna tare da ku dama mu dai mu da koyi duk ɗaya ne addu abu ɗaya ne Allah ya sauke sai Allah ce wala ya'lamanna Allahu allazina amanu wala ya'lamanna Allahu allazina amanu wala ya'lamanna al-munafiqin wala ya'lamanna Allahu allazina amanu haqiqa Allah zai bayyana da waɗanda suka yi imani wala ya'lamanna almunafiqin kuma Allah zai sanar da munafikai a cikin kun ga Allah ya ambaci kalmar munafiki tun a Makka ko ba haka ba tun ba yi hijira ba Allah ya ce sai yayi sanar sanarwa ta zahiri a gane wannan mumini ne na kwarai a gane wancan kuma munafiki ne addinin ba dan Allah yake yi ba yasa Allah ce fa asallahu an atiya bil fatahi aw amrin min indihi fa yusbihu alama alama asaru fi anfusihim nadimi akwai kaunar Allah subhanahu wata'ala zai kawo musulmi cin nasara su fi karfin waɗannan kafiran su murkushe su ko kuma Allah ya zo da wani umarni daga wurin sa fa yusbihu sai waɗannan munafikan su wayi gari abinda suka koye suna nadama cewa da mun sani da bamu yi ba Allah kare mu na'am وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء ya kulu ta'ala mukbiran an kufari quraish Allah yana ba da labarin kafiran qurayshawa annahum qalu liman amana minhum sun fada wa waɗanda suka yi imani cikinsu. su shine Allah ce wa qala na kafaru sai kafirai suka ce lil ladina amanu suka ga masu imani ittabi'u sabilana ku zo ku bi tafarkin mu mana ku zo mu sharholiyan mu na bautar gumaka wallahi nil qadaya kum duk laifin da kuka yi zamu dauka mu mun je Allah ya mana hisabi da laifin kar ku damu mu mun yadda duk zulubin da kuka yi mun je lahira zamu dauka Allah ce wa ma hum min qadayahum min shay alhalin su ba za su iya daukan laifin kowa ba innahum lakazibun Allah ce ƙarya suke muku babu wani mutumin da zai je lahira Allah ce ka ɗau laifin na san ma da zai samu mai karɓa zai bayar to ballantana ya dauna wani Allah ya kare mu na'am wala yahmilunna aqwalahum wa aqwalan ma aqwalihim wala yusalunna yawm al-qiyamati amma kanu yaftarun Allah ya ce wala yahmilunna aqwalahum wallahi za su dauki nauyin aikin da suka yi na zunubi wa asqalan za su dauki wani nauyin ma asqalihim tare da nasu nauyin wala yus'alunna yawmal qiyamati kuma wallahi za a tambaye su ranar alkiyama amma kanu ya'malun ga abin suka kasance suna aikatawa na miyagun ayyuka amma kanu yaftaruna ga abin da suke kirkira na ƙarya wanda Allah bai ce ayi ba ko wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace man da'a ila hudan duk wanda ya kira mutane zuwa ga shari'a kana lahu min al-ajri mithla ujuri man ittaba'ahu ila yawm al-qiyamah duk wanda ya kira wani mutum zuwa ga bin tafarki madaidaici to yana da ladansa kwatankwacin duk iya waɗanda suka bi wannan da'awar ta gaskiya har tashin alkiyama min gairi an yun kisa min ujurihim shay ba tare da an rage wa waɗanda suka yi biyayya lada ba ومن da ila dalala wanda ya kira zuwa ga bata kuwa kana alaihi min min al-ithmi mithla asami man ittaba'ahu ila yawm al-qiyamah yana da zunuban kwatankwacin waɗanda suka bi shi akan wannan batar har tashin alkiyama Allah ya kare mu in ka zama malami ka zama kuma kira kake akan barna a zo a lalace to duk wanda ya bi ka sai ka ɗauki nauyin shi ba tare da shi wanda ya bi kan kuma an rage nashi nauyin ba amma da ba dan kai ba da ba zai halaka ba ko to kai ne ka halakar da shi shi yasa azabar malamai waɗanda suka yi kira zuwa ga halaka ta fita kowa nauyi a lahira Allah shi kare mu yi kokari ka gaya mutane gaskiya kar ka lura da wannan ɗan matsayi na duniya wallahi akwai malaman da suke kiran mutane zuwa ga bid'a sun san ƙarya suke yi wallahi sun har cikin zuciyarsu sun sani amma in sun bari me za su ci abin da suke faɗa kenan me za mu ci to shi cin ana tafiya da shi lahira ne kuma in ka ci yau gobe baka isa ka ce ba za ka ci ba sai ka ci kenan ba ranar da za ka tuba haka za ka yi ta halakar da bayan Allah ka san cewa abin da kake ɗora su a kai ƙarya ne ba gaskiya ba ne Allah ya kare mu akwai matsala sa Allah ce wa in tadau mufqalatun ilahim liha la yuhmal minhu shay'un walau kana ba inda wata rai za ta zo ta samu dan uwanta ko babanta ko mahaifiyarta ko kuma ɗanki ko ko ko yarki ki same ta ki ce wancan yau gashi na na zo gashi ga laifin da nake da shi amma don Allah a matsayina na mahaifiyarki ina roƙon ki ɗan ɗauke min wani ɗan nauyi ɗan kankane daga cikin zunubi na Allah ce la yuhmal minhu shay'un ba wanda zai ɗauka. walau na za ku ruba komai dangantaka komai yan uwantaka ko da danka ne ko da mahaifinka ne ko malaminka ne ko waye naka a kiyama an anje wallahi babu alaka ta yanki ba wanda zai dauka maka nauyi ka nan duniya ne yake wannan in ka ji mutum yana cika baki nan duniya ne kawai amma da an tafi lahira magana ta kare Allah ya kare mu shi yasa wasu kaga ga kokarin Abu Zarril Gifari Abu Zarril Gifari wani abu ya faru lokacin sai da Umar wani mutum yana kiwon raƙumi sai raƙumin sai ya shiga gonar wani sai ya cinye masa ‘ya'yan dabino ya cinye gaba ɗaya shi ko mai gona da ya zo sai kasa haƙuri ya ɗauka ta ji sai ya shaftara wa raƙumi sai mutu shi ko mai raƙumi da ya zo ya ga raƙuminsa a mace shi ma sai kashe wanda ya kashe masa raƙumi sai aka ci kuma shi zuwa ga sai na umar <laughs> daga wannan ya kisan kai wani ci atuwa shi kenan ga ɗansa ba mu ba ma bukatar komai kawai a kashe shi yadda ya kashe mana uba yana umar ya ce to za a kashe shi an shirya an zartar da hukunci za a kashe shi tsaf sai ce to akwai amana da aka bani ta marayu na je jeji na binne ba wanda ya san inda na binne sai Allah in ka kashe ni to haƙƙin marayu na yana kanka umar Eze <laughs> to yanzu ya za a yi ya ce ka sa wani ya wakilce ni in je in ɗauko dukiyar marayu in ba su sannan dawo to wanda ya wakilce ka in baka dawo ba yaya sai mu kashe shi haka sai na umar fada duk wanda ya wakilce ka in ka tafi bai da baka dawo ba shi za a kashe a buzar da Gifari ya miƙe yace ni ne zan wakilce shi za ka iya wannan <laughs> yace ni na wakilce shi ya je kawai ya tafi kwana ɗaya ana jira zai dawo bai dawo ba kwana biyu zai dawo bai dawo ba kwana uku zai dawo bai dawo ba sai da yamma lis sai gashi ya dawo da shi da abubuwan da gifari wa ya fi ƙoƙari shi ba ya san kashe shi za a yi amma ya dawo abubuwan ya fi ƙoƙari to sai sai na umar ya ce a ah, yaya ka dawo ya ce eh na dawo ne domin kada a zargi al'ummar musulmi a ce cikinsu ba mai cika alkawari yasa na dawo aka tambaya abu zan gifari kai kuma me yasa ka ɗauki nauyi ya ni kuma na ɗauki nauyin ne saboda kar a ce a cikin musulmi ba mai rangwame ba mai afuwa ba wanda yake da kara ba mai kara a cikin musulmi shi yasa na dauka kar a zarge mu gaba daya shi yasa ni na gwammace in mutu da a zargi musulmi sai dan shi kuma dan wannan mamacin sai ce to ni kuma na yafe masa tunda ya tunda haka ne kai kuma me yasa ka yafe yace kar a ce a cikin al'ummar musulmi ba mai yafiya jama'a kun ji sahabbai wannan shine aikin su Allah ka gafarta mana sai ya ce wala kada arsalna nuhan ko ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون Allah ya ce wa laqad haqiqa arsalna nuhan mun aika annabi nuhu alaihi salam ila qaumihi zuwa ga mutanansa falabi safihim ya zauna cikin su alfa sanatin illa 50 ama shekara dubu ba hamsin ba ka huma tufana ya musu addu'a Allah ya halakar da su da ruwan tufana wahum zalimuna suna zalunta zunan su Allah ya kare mu ya ce yada uhun ilallahi ta'ala laylan wa nahara wa sirran wa jihara wa ma hadha ma zadahum zalika illa firaran anil haƙƙi. wa iraban anhu wa takdhiban lahu duk wannan shekarun da yayi yana wa'azi da ya yayi da yamma yayi cikin dare yayi a bayyane yayi a ɓoye ka san wa'azin ɓoye ya fi shiga zuciya sai zo har gida ya sallama ku zauna da shi sai kun ɗauko hira sai kama maka wa'azi ka ji tsoron Allah wannan mutum ka maka bai kamata a ce bai san Allah ba ka gyara kaga kai kaza kaza kaza ya masa wazi ya ce ka gama eh to tashi ka tafi inda wannan ne kawo ka karka ƙara zuwa mu mun riga mun yi nisa haka aka ce wa annabi ruhu alaihi salam to sai da aka shekara ɗari tara da hamsin, daga ƙarshe Allah ya ce masa mai lan mina min qaumika illa man ƙada amana a cikin mutanenka dai ba wanda zai ƙara imani sai wanda ya riga ya yi abinda Allah ya gaya masa kenan mutum da ya ja ka sai ce rabbi la zara alal ardi ko رب لا تذر من الكافرين ديارا yace ya ubangiji karka bari a nan doron ƙasa ɗaki guda ɗaya na kafiri Allah karka bari dukka share shi innaka in tabawhum yudillu yace innaka in tazarhum ya Allah idan haka bar su to ba wanda za su haifa sai fajiri sai kafiri duk haihuwarsu ‘ya'yan banza za su haifa wadda ka Allah ka share su gaba ɗaya Allah ka gafarta mana ba an jai nahu ce fa’an jai Nahu, آية muka tseratar da shi wa a sahabar safinati da waɗanda ke cikin wannan jirgin ruwa da ya sassaka Waje allaha kuma muka sanya ta ayatan lil alamin wannan jirgi ta zama aya ga halittar duniya baki daya sam ja'alahu lin nasi tazkiratan linamihi alal haqq alal khaliq kayfa najjahum zaman at-tufan kama qala ta'ala wa ayatul lahum anna hamalna dhurriyyatahum lahum anna hamalna Allah المشحون ce aya ce gare su anna ya zuriyatahu mun dauki 'ya'yansu fil fulkil mashhun cikin wani kwale-kwale cikakke wanda aka cika shi da halittu iri daban-daban wa khalaqna lahum min mithlihi wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun kenan kafin annabi nuku ba san jirgin ruwa ba to bayan sa kuma Allah ce wa kala lahum min mithlihi sai muka sai muka halasta musu kwatankwacin sa kuma ma yarkabuna abinda suke hawa akan teku don su tsallake su samu arziki Allah sai kuma ya bar wannan Lina ja'ala halakum tazkiratan ja'ala halakum tazkiratan wa ta'iyahu Eh Allah ce Lina ja'ala halakum dan mu musanya ta gare ku tazkiratan tunatarwa ce wa'azi ne. Wata iya ha'uzunin wa'iya kuma kunne mai kiyayewa ta kiyaye cewa Allah ya taɓa halakar da duniyar nan baki ɗayanta da wani ruwa yayin da aka ƙi a yi masa biyayya dama duniyar ta sace kuma ya halakar da ita wa ibrahima wa ibrahima in qala liqawmin a'budu allaha wattaquhu hmm. zalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun wa ibrahima da annabi ibrahima idh qala liqaumihi yayin da yace da mutanansa ubudu allaha ku kadaita Allah da ibada wattaquhu ku kiyaye dokokin Allah zalikum khairul lakum wannan shine mafi alkhairi gare ku in kuntum ta'lamun in kun kasance kuna da ilimi kun san me kuke yi to ku yi ku yi abin da nace ku yi inna ma ta'buduna inna ma ta'buduna min dunillahi awfanan wa tatlubuna iska تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون yace inna ma ta'buduna min dunillahi iyaka abinda kuke bauta kuma bayan Allah awsanan gumaka ne wa na ifkan kuma kuna kirkirar karerai kuna jingina ma Allah innal ladhina ta'buduna min lahi lallai ababen da kuke bautata ma koma bayan Allah la yamlikuna lakum rizqan ba sa iya mallaka muku abin da za ku ci bare arziki fabtagu inda Allah rizqa ku nemi arziki a wurin Allah wa abuduhu kadai tashi da ibada washkuru lahu ku gode wa Allah ilaihi turja'un zuwa gare shi za a mai da ku kun ji magana annabawa ƴan uwa musulmi abinda zai taimaki rayuwarka a duniya da wanda zai taimaki rayuwarka a lahira shi annabin zai gaya maka amma saboda jahilci da kafirci sai a nemi kuma halakar da shi Allah shi kare mu sai ce wa in tukazzibu wa in tukazzibu faqad kallama umamun min qablikum mm. wa ma 'ala ar-rasuli illa al mubin wa in tukazzibu idan suka karyata wannan wa'azin faƙar kazzaba umamun min ƙablikun ko in kun ƙaryata wannan abin da na gaya muku to al'ummomin da suka zo kafin ku su ma sun ƙaryata, adawa sun karyata kamudawa sun ƙaryata. wa ma rasuli illa al balagul mubin ba wani nauyi da muka ɗora wa annabi sai isar da sako bayyananne in ya isar shi kenan ya sauke nauyinsa ah, aiki kuma ya rage naka kai da aka ɗora wa nauyin ko ka aikata ko kar ka aikata yani inna ma ala rasul an kum ma amara Allah ta'ala bihi ai shi manzo ya isar da abin da aka umarce shi da shi min risala na sako wallahu yudillu man yasha'u wa yahdi man yasha'u Allah shi ke batar da wanda ya ga dama ya shiryar da wanda ya ga dama farisu li anfusikum don haka ku fadaitar da kanku an takunu min as-su'ada ku zama cikin waɗanda za a faɗa ku yarda wa qala qatada fi qawli wa in tukazzibu faqad kazzaba umuman min qablikum qala sai ce yu'azzi nabiyahu ko kamar yana yi wa annabinsa ta'aziyya ne na'am awalam yaro ko awalam yaro kayfa yubdi Allahu al-khalqa thumma yu'iduhu hmm. inna dhalika 'ala Allahi yasir Allah ya ce awalam yaro shin su basu gani bane ko basu sani bane ko kaifa yubdi Allahu al-khalqa ta Allah ya kirkiri halitta ya kago ta da babu ita sun mai iduhu sannan kuma zai share ta ya da ta babu inda zalika alallahi ya siya lalle wannan abu ne mai sauki a wurin Allah ya halice ku ya kashe ku ƙasa ta cinye jikinku ya tayar da ku ya dawo da ku wannan abu ne mai sauki a gun Allah annahu arshadahum ila isbatil ma'adi Allah yana tabbatar da cewa lalle akwai makoma akwai tashin alkiyama allah zai yanke yankirunahu wanda suke ki bima yushahidunahu fi anfusihim gashi kuma Allah yana nuna musu abin da ya kama da wannan cikin ransu min lahi iyahun da yadda Allah ya halice su ba da allam ya kunu sha'an da can babu su ko sai Allah ya yi su to kuma dawo da su ba zai gagare shi ba sun wujidu sai aka samar da su wasaru unasan suka zama mutane sami'ina mubsirina suna ji suna gani fallazi bada haza wanda ya wanda ya kagi wannan qadirun ala i'adati Allah yana da ikon dawo da shi fa sahalun alaihi wannan yafi komai sauki a wurinsa da rashadahum ila itibari bima bima fil afaq ko sai Allah kuma ya shiryar da su ga abin da yake sararin duniya wanda zai ƙara nuna musu shiriya ta Allah sai ce qul siru fil ardi qul siru fil ardi fanzuru kayfa bada al Kullum babu yin shi in na shi a 'yan ase ba, inni tafiya a doron ƙasa. Hanzuru, kai fa ba da alƙalƙa, ku kalli yadda Allah ya ƙage halitta. Tumallahu yin shi in na shi atar To yadda Allah ya halicce ku, da babu ku. haka kuma Allah zai kirkiri halittoku a lahira ya tayar da ku don ya muku hisabi inna Allah ala kulli shay'in qadir lalle Allah mai iko ne akan komai inna ma amruhu idza arada shay'an inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun Allah sarkin adalci duba adalci irin na Allah Shi ne fa mai iko sama shi ne mai iko ƙasa ilahun fil ardi wa ilahun fis sama in Allah ya halicce mu duk gaba ɗaya da mala'iku da aljanu da mutane duk ya samu a wuta ba mai tambayar ko akwai mai cewa Allah ya zalunci ba mai tambayar Allah akan abin da Allah ya ba mai cewa Allah me yasa kai kaza babu ba mai tambayar shi amma mu za a tambaye mu to amma ku duba adalci na Allah ya saukar da littafi ya aiko ma annabawa ya turo mala'iku su kawo annabawan sako annabawan nan su dinga bi daki daki daki ana gaya mana amma ku duba yadda dan adam yake sai kamar ba shi bane yayi ta ma musu da Allah din Allah ya ce zan iya ya ce ba za ka iya ba zan iya ce baka isa ba Allah ya kare mu da haka yace yu'azzibu man yasha'u yu'azzibu man yasha'u wa yarhamu man mm. Allah yana azabtar da wanda yaso ya azabtar da shi wa yarhamu man yasha'u kuma Allah yayi jin kai ga wanda yaso jin kansa Allah kai jin kai gare mu wa ilayhi tuqlabuna zuwa gare shi za a juya ku baki daya in lahira ta yi Allah ka gafarta mana lokaci bai bane minti biyu kuma ku ce da saura ai minti biyu kan ai alhamdulillah abinda muka karanta ya zama daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi bisa kuskure Allah shi yafe mana eh? da rabi aka ce ba za a tashi a saura kwata ne to a to kun fi mu gaskiya ci gaba ci gaba na rama وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير Allah ya ce wa ma antum bi mu'jizina fil arabi ku ba za ku iya gajiyar da Allah ku tsere ma Allah a doran ƙasa ba wala fis sama'i bare cikin sammai wa malakum min dunillahi min waliyin ba ku da wani koma bayan Allah majibincin al'amura wala nasirin ko wanda zai taimake ku ba ku da shi na'am wallazina kafaru wallazina kafaru bi ayati wa liqa'ihi ulaika min rahmatihi hmm. أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم الله يقول والذين كفروا بآيات الله وأن سكا بطلشي ما آيوين الله سكا بوئي سكا كادمشي walika'ihi kuma suka bitilce cewa za su mutu su haɗu da Allah suka ce haɗuwar ma ba gaskiya bane to ula'ika kaga waɗannan Allah ya ce ya isu min rahmati sun ɗeba kauna daga samun jin kaina inji Allah wa ula’ika lahum azabun alim wannan azaba mai raɗaɗi ta tabbata gare su lahira ta yi Allah ya tsare mu na’am zama ka na zawa maƙaunihi illa ruwa ne kuturu mu an harbe kuma ka’an ja’ahu wa إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون الله يقول فما كان جواب قومه باونا أو بني أمسر دمتانا النبي إبراهيم سكا باشي إلا أن قالوا قتلوه كوي كوكشش شي kafiri lokacin da ka ƙure shi ya gane ka kai shi bango to ranka zai nema kunga tun da ba hujja ya kawo musu wannan sun ce a'a ya kawo wannan sun ce a'a sai je karkar ya guma kan gaba daya ya karkarya su ya tara su a gaban guda daya ya dauka tari ya rataya masa da suka zo waye wani wayan sa ku tambaye shi gashi nan babban cikin su suka ce wanda ya aikata haka ga gumakan nan kai wannan azzalimi ya cika azzalimi macuci Ƙalu suka ce, Sami ina fatan mun ji wani ɗan saurayi yaro ƙarami ya zukurhum yana aibanta su yana ambatan gumakanmu kanmu da miyagun maganganu. Yi ƙalu lahu Ibrahim, ana ce masa Ibrahim. Na'am. Ƙalu fa'atu bihi ala لعلهم suka ce fatu biyu ala ayyuna su zo da shi kan idan mutane kowa ya gani shaɗu na don mutane su shaida ba ƙarya aka yi masa ba shi ya cutar da gumakan nan قالوا من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا Da kun je da tambayar take kalu suka ce an ta fa'alta haza kai ne kai wannan aika aika ya Ibrahim ga waɗannan gumaka muna tsarkake su muna safa musu turare muna girmama su muna neman albarka kai kuma ka zo da tagatari duka sassare mana su kai kai wannan me ta amsa ba فاسألوهم mm. yan ku duba amsar da Annabi Ibrahim mai bayar ga dattawa masu shekaru 100 da sama ga samari matasa masu 40 da wani abu ga duk al'ummar gari ga gwamnati ga mataimakan kowa yana wurin sai cewa, ah, wanda ya aikata musu wannan babban ne shi ne ya yi ba ku ga gagatari ba kuma masu aluhun ku tambaye su in kanu yan ɗikuna in dai suna magana za su ba ku labari Allah ya sauwake na'am to ba magana ai sai ta ku kawai harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin ku kona shi kawai abin da ya kamata ai a kona Ibrahim shine na Allah yake ba mu illa an qalu qutluhu aw hariquhu ku kashe shi ko ku kona shi fa anjahu Allahu minan nari sai aka yi ittifaqin a jefa shi a wuta to fa an jahu Allahu minan nar sai Allah ya tsiratar da shi daga wannan wuta da aka jefa shi sai Allah ce inna fi zalika la ayatin liqaumin yu'minun lalle a cikin wannan akwai aya ga mata ga mutane masu imani a jefa ka da ranka cikin wuta kuma wutar bata ƙara maka komai ba sai kyawun jiki an ce ba abin da ya kone a jikin Annabi Ibrahim sai igiyar da aka daura hannayensa da kafafuwarsa su ita ce kawai amma rigarsa bata kone ba tufafin jikinsa bai kone ba ɗan uwa musulmi mu bi Allah wallahi wanda ya bi Allah ya huta duk wanda ya kiyaye dokar Allah in ma baka ga darajar ibadarka a nan duniya ba to da aka saka ka a ramin kabari mutane na kukan an rabu da kai kai kuma can kana cewa ai gara haka duk mutuwar mumini haka take nan duniya muna bakin ciki mun rabu da kai shi kuma can kai kuma can kana murnar Allah ya taimake ka kai me ka tsira Allah ka sa mutuwar mu ta zama haka Allah ka tsare mu daga sharrin wannan rayuwa ta duniya sai ya ce wa qala inna matakhastum min dunillahi wa qala inna matakhastum min dunillahi awfanan mawaddata bainakum fil hayati dunya hmm. wa annabi ibrahim ya ce mata hastun min dunillahi iyakar waɗanda kuka yi riko da su kuna bauta musu nan gumaka ne kuma mawaddata bainikum wata ƙauna ce tsakanin ku da su fil hayati duniya ita wannan ƙaunar ta tsaya iyakacin ta rayuwar duniya kuma yawmal qiyamati sa'annan ranar alqiyama yakfuru ba'dukum ba ba'din sashin ku za su butulce wa sashi wa yal'anu a zan sashi kuma za su koma suna tsine masashi wa kuma naru kuma makomar ku wutar Allah ce wa malakum min nasirin ba ku da wani wanda zai taimake ku shine Allah ce fa aradu bi kaidan faj'alnahum al-asfalin ko sun yi nufin makirci ga annabi Ibrahim sai muka sanya su sune kaskantattu Allah shi kare mu hmm. an zo gunzaya tsayawa ko masu saura minti goma sha biyar sai su haƙuri Allah rama ya ce an zo gurin tsayawa eh abinda muka karanta ya zama daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah shi yafe mana yadda muka taru Allah ka tara fuskokin mu cikin jannatul firdaus ɗan uwa musulmi azumi yana ta tafiya yana da kyau mu ta amfani da waɗannan 'yan lokuta kafin ya ƙare mu rage bacci a cikin dare Allah ka taimake mu ka rage mana wannan bacci hmm. in katifu biyu ne a gadon ka sauke ɗaya <laughs> inda gana son ka tashi eh, amma an ka biye wannan laushin katifar wallahi sai uku tayi kace kai kai kai kai uku ne fa saura awa biyu mu je kawai Allah shi kare mu اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى والمغفرة اللهم انا نسالك العفو والمعافاة في الدنيا rahimin. برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم تقبل صيامنا وتقبل قيامنا wa ruku'ana wa sujudana wa sa'ir ibadatina bi rahmatika ya arhamar rahimin Allah muna roƙonka ka gafarta mana Allah ka gafarta ma iyayenmu Allah ka gafarta wa malumanmu Allah ka shirya mana ƴaƴanmu Allah ka karbi ibadunmu Allah muna roƙonka duk wanda yake cikin kuncin rayuwa Allah ka sauƙaƙa masa Allah duk wanda ake bi bashi Allah ka biya masa ka bashi abin da zai biya da kansa Allah muna roƙonka subhanahu wataala in bashin yayi nauyi masu bin bashi ku dinga sauki wata rana manza Allah ya ji waɗansu mutane suna musu ɗaya yana cewa na roƙe ka na don Allah kamun rangwame yana cewa wallahi tallahi ba zan rangwanta maka ba sai manza Allah ya fito ya ce waye ake haɗa shi da Allah ya rangwame yake na cewa ba zai yi ba kai baka so Allah ya maka rangwame sai ce ya manza Allah ina so to kai ka je mana yafe maka bashin gaba ana yafiyar bashi ko ba yi to da Allah in kaga ka bi mutum har ya dauke kafa da wani kana bin sa bashi ba zai iya zuwa kwada ido ba wani zai yi maka kirmisi shi ja to ba ja sai ce bashi ne hanji ne yana cikin kowa kai Allah sai to babu kyau haka saboda haka in ana binka bashi wajibi ne wanda yake binka bashi ya kamata ya zama sulkinka ko ba haka ba in dai da gaske kana da niyyar biya amma wanda ka ya yayi kirmisi shi to dama shi bai da niyan biya ya ci ne kawai ka masa Allah isa akwai wanda zai ce ni na ci na Allah isa ne kawai akwai wadanda ake cewa ma wai wai wai rijiya gaba dubu kowa ya baki ya ba Allah ba Allah aka ba ba kai aka ba kuma ka ci sai ka amayar Allah eh, eh akwai cika dake to kaji <laughs> akwai cika dake eh shi ba abin da za a yi meye to wannan babu kyau in annabi ya ce duk wanda ya ci bashi yana da burin zai biya in ya mutu bai samu abin biyan ba Allah zai biya masa amma wanda ya mutu wanda ya ci bashi da niyyar ba zai biya ba a siffa barayi zai tashi Allah ya kare mu saboda haka bashi yana da nauyi yana da kuma hatsari ga mamaci idan mutum ya mutu yanzu ba azumi muke yi ba duba ladan azumin nan duba nauyin sallan nan duba nauyin sadakan nan duba duk irin nauyin ibadan nan da kai amma kana kallo sai a rataye ta rahamar ba za ta zo maka ba sai an biya ma bashi shi yasa masoyinka na kwarai shine wanda zai fara neman mai ka bashi ya biya maka shine babban masoyinka makiyinka kuma na kod da kod shine wanda zai ce ba za a biya ba ai wannan kudin babanmu ne ya Za mu kwashe mu mu biya masa bashi bashi ya ci ba in ya je can sa kare kalau Allah kare mu a ah, maka samu in maka samu dan kwarai ba haka zai fada Allah ya kiyale shi kai ba ba shi ya ci ba mun je rabon gado gidan gidan wadan ya aka ce a biya wa babanku ba suka ce ba mu yadda ba malam mu yadda ba a bari a hankali za mu biya muka ce to ai a hankalin kun na baban babanku ne domin shi yana can yanzu duk alherinsa ba zai sauka gare shi ba ku yi hakuri a biya masa bashin saboda alherinsa ya sauka ya ce a'a malam za ku raba gadon nan ku raba in ba za ku raba ba za mu je jama'atu a raba mana Wala aka suka faɗa ba tausayi Allah ya kare mu akwai waɗanda suka ce musa su cikin addu'a ba akwai marasa lafiya Allah ka ba su lafiya akwai kuma matafiya Allah ka kai su lafiya ka dawo da su lafiya mu amfani kuma da wannan wata da addu'o'in da Allah ke karba na bayi a cikin wannan wata mu dage da yin addu'o'i Allah madaukakin sarki ya azurta mu da shugabanni na kwarai duk wanda yake da muguwar manufa akan mu Allah mai da mummunar manufarsa akan shi subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin